mutane suna ta dubu cewa gwamnati ba ta damu ba haƙƙin da magana wannan magana ko wani ce ya san magana za shi a ce eh, gamna honorable dr dallo tsallan marada wanda ya nuna da kya fata ga ilimin ƙasar nan kuma su malamu karanta sun sani da yi e a ce bai damu da karatun yara ba wannan ba wanda za a yi da wannan magana illa ne mu jihar zamfara kamar yadda kowace jiha tana tasir nasu nata matsaloli jihar zamfara matsalar tsaro an sa siyasa ci da gaske domin a jirgin lokacin da bandit suka ɗauke yara Birisha gwamna bai zauna ba, ba dare ba rana. Cikin kwana biyar aka waya nan. Amma lokacin da aka jira a hannun tasu lokacin su ta yi, kowa ya san abin da ya auku a jan gefe. Amma lokacin da kuma a kebe yaran yawuri da an ka ɗauki sai jama'a an ka dawo da su wajen da wata uku amma baka taɓa yin kebi suna bacin gwamnan ko suna bacin wani cewa an yi kaza kamata a ce an yi ba mai a gwamna saboda kokarin da ya ga cewa an kwato yaran da cikin kwana biyar haka na kai da aka ɗauki su ma ba a ɗauki lokaci bai dawo da su a naija akwai yaran da har yanzu suna can hannun Amina. saboda haka wanda ya kamata mutane su gane cewa mu an siyasantar da abin ne yan adawa sun zo suna so su bata abubuwan kuma wannan ba abin da suke yi yana bata sunan jihar zamfara ne a ƙasa da duniya baki da da wani shekaran jiya da wannan unfortunate sin da ya auku a anka da kokuri kowa bai ji daɗi ba yi ma wanda zai ji ya ji daɗi amma sai aka zo ana ta rita da aka ce aka ce mutum ɗari biyu da gwamna ya je wurin sarakunan nan area of anka Abin da ya ce ko mutum talatin da shida ne ya ce hukun suka kwata-kwata abin suka faɗi bai kai sittin ba wasu mutane dole ya an kai wannan wasu za su gudu to wasu sun taya wani wuri saboda haka sai da aka lissawa da su aka ce an kashe su yana da kyau bai kamata irin waɗannan labar don waɗannan labar da ake bawa suna taimaka musu bandis ɗin ne ba wannan ne yasa gwamnati take taka tsantsan kamin ta bude makarantun na tabbatar da cewa an abe an samar da yanayi mai kyau wanda zai tabbatar da kariya ga yaran da suke makaranta da malaman su karanta domin an ka zo ɗauka ai ba da yake ɗauka ba har malamai za a ɗauka su waɗanda suke zuwa suna wannan kowace-kowace don suwa abin bai shahi su gani shi yasa gwamnati ta hannu kwamishinan ilimi ta ba ta cewa mu samar da wani yanayi wanda zai tabbatar cewa makarantun da mu'in an buɗe su ba za a samu matsala ba insha Allah shi ne makasudin wannan taro na yau kuma za a babu bayanai na abin da ya shafi tsaro da irin abubuwan da ya kamata a kula da su a makarantun ne wasu sayis da sauransu domin tabbatar da cewa makarantun sun an kare su bayan wannan ko da ma mu wannan hukuma akwai tsarin da mun yi na samar da waɗanda za su kula da makarantun ne waɗanda za su ci gaba da sintiri tsakanin makarantun ne suna kai suna dawowa za mu tagar musu da wani alamun wanda za a basu wanda su gaba da ni wannan zai sa yaran su samu da tsuwa su yi karatu malamai za su samu da tsuwa su baya ilimi kuma su ma uwaye za su samu da tsuwa cewa eh, ɗayan su in sun tafi ba za su samu matsala ba wannan ne ya sa gwamnati ba ta yi saurin buɗe makarantun ne saboda haka ya kamata mu mu fahimta mutanen kirki su fahimta gada su abiye ma mutane waɗanda su suna son su yi wannan as eh, matsalar Security su don biyan bukatun kansu saboda haka yana fatat za ku saurara abin da za a yi bayani ku ba da gudunmuwa kuma eh, na ba iya samurni iya samurni cewa sun tafi akwai tsarin da aka yi na kwamitin da su kwamitin za su bayan kowane wuri a tabbatar da ayin kwamitin a lokacin gwamnati level a adc level a level da kuma a makarantun da wannan nake tabbatar da buɗe wannan taro da fatat Allah mu sa lafiya ƙari lafiya kuma da wannan nake son in san da mu cewa a domin a yi addu'a Allah ya ma coordinator na da Rasuwa Professor Gida Idris Allah ya tabbace shi da addu'a domin duk waɗannan ayyuka da wasu na yin kirista to shi ne kuma zan ta abuja da yi eh, taziya gare su a matsayin kuma da ci wasu Allah gabata musu Allah sa yi kamuwa kuma Allah ba da shi musu ba Allah yin an koma a yi a tabbatar da cewa ba Allah ƙari an kare da na musu ba ma da ya